Dakin taro na cibiyar raya al'adu sai sai oje na birnin Yamai a wannan litinin kenan inda ƙungiyoyin bunƙasa harshen Hausa suka hallara domin bikin ranar Hausa ta duniya wacce ta samo asali a 2015 bayan da wani ɗan Najeriya ya yi kiran masu amfani da kafar sadarwar Twitter su rinka rubuce su da haruffan Hausa don bunƙasa harshen ta wannan hanya. ranar wace ta ƙara samun karɓuwa ta zama wata damar tantauna matsalolin al'umma sabili kenan aka ta hallakar da bikin na bana kan gudunmuwar harshen hausa a sha'anin wanzar da zaman lafiya magajiyar masarautar kwargon hajiya rabiatu ya'u kusa ce a ƙungiyar jaruman hausa mu mata mu ne ke da iya su ma mazan wanda muke tare da su muna iya jayo hankalin su mu ce musu su bar shiga harakar ta'addanci kabilanci da wani abubuwa wanda zai kawo eh, eh, tashin hankali a cikin ƙasa ko a cikin duniya ma baki daya yayin da alkalma suka nuna cewa najeriya na da hausawa kusan miliyan 60 an gano cewa kashi kusan 60 daga cikin ɗari na jama'ar nijar mai mutane miliyan 27 suna jin hausa abin da ke fayyace matsayin harshen a ayyukan faɗakar da jama'a ta wannan dalili ne ma gwamnatin Nijar ta tashi haikan da yunkurin shimfiɗa tsarin karatu da harsunan gida a makarantun boko kamar yadda ministar ilimi da bunƙasa harsunan gida Dr. Elizabeth Sharif ta bayyana. Shugaban ƙasa cikin umarnin da ya bani na farko shine mu ga yanda za mu yi Eh, tsarin ilimi ya zamanto ya dangantaka da al'adunmu da al'amuran ƙasa to idan mun ce al'adu kuma mun ce mu duka hausa da sauransu ƙasanmu akwai hausawa akwai zabarmawa akwai larabawa akwai dukan ƙabilu to yaya ne wa irin kalmomin hausa ne muke iya amfani da su a kowane lokaci dan da mu kawo zaman lahiya. Gamayyar kungiyoyin kare hakkin mata da yara wato Kongafen ta jaddada aniyar bada gudunmuwar da za ta taimaka a cimma gurin da aka sa gaba a ƙarƙashin taken ranar ta bana. In ji shugabar su Madam Kako Hajiya Fatima. Bunƙasa kunci hankali dole za mu kama ma mu mata. An yi amfani da wannan dama don jajantawa al'ummar Hausawan duniya rasuwar sarkin sabon birni ta Najeriya. wanne 'yan bindiga suka yi wa kisan gilla bayan shafe makonni suna garkuwa da shi da sunan neman kuɗin fansa. Da tawa irin su tsohon shugaban majalisar jihar zandar alhaji mutari usman sun yi kira a kai zuciya nesa a duk lokacin da irin haka ta faru duk in ka diba bahaushe wataƙila ya samu hullanci a jinin shi ya samu barbarci jinin ya samu buzanci jinin kenan tsakaninmu da hausawa da fulani ba wani bambamci ya kamata mu aka mutaka tsantsan mu zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. An kuma gayyato masana kan tarihi da al'adun Hausa da za su gabatar da laccoci kafin a karkare da muhawarar bainar jama'a. A ɗaya gefe wannan biki lokaci ne na baje kolin littattafan Hausa. tun a ƙarshen shekarun 1960 zuwa farkon shekarun 1970 ne Nijar ta fara gwajin karatun yaƙi da jahilci don ilmantar da waɗanda ba su sami shiga boko ba a lokacin da suke yara ƙanana. Hausa na daga cikin harsunan da wannan shiri ya shafa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Thank you.